بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata الله سبحانه وتعالى wanda ya hada fuskokinmu a daidai wannan lokaci a wannan walha mai tarin albarka walha ta 22 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha bakwai ga watan shida a shekara ta 2017 miladi wannan shi ne darasinmu na bakwai kuma na jajiberin rufe tafsiri na mata da muke gabatarwa a wannan masallaci na makil bin yasar da ke nan cikin garin mina ubangiji subhanahu ala ya mana muwafaka ya mana gamdakatar ya sanya ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu baki ɗaya mu duniya da lahira dama tafsiri ɗin yakan ɗauki waɗansu ayoyi ne na alƙur'ani mai girma ya ɗauki lokaci yana bayani a kansu ma'ana ba tafsiri ne a tahalili da ake bi daki-daki ba muna cikin ayoyi da suke magana a kan riba daga faɗin allah ta'ala ya allazi na akulunan riba la yi kumuna illa kama yi kumun lalzi ta habbata wa shekwanu min almas zalika bi an namu kalu in na malibai riba wa a halallahu albai a wahar man riba wa man ja ahu ma'i ba tunan rabbi fanta hafa lahu ma salafa wa amurhu ilallah wa man ada ko la ka sahabun na aya ta ɗari da saba'in da biyar aya ta ɗari biyu aka yake da saba'in da biyar ko karanta kuma yamhaqu riba wa yudhi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim sannan ma karanta innal ladzina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun yau za mu tashi ya ayyuhal amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin kenan aya ta 288 za mu tashi aya ta 288 kafin haka ga waɗannan tambayoyi abin da ya shafi darussa da suka gabata wannan baiwa allah ta ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ni ce aka ban ajiyar kuɗi 28 ɓarawo ya sace wadda ya ban kuɗin ajiya ya ce na biya shi to malam na biya shi kuɗin barawa zan iya tsine masa na farko ya yi tambaya ya kamata ta yi tambayar da wanda aka ba ajiya kudin wanda ya ba da ajiyar kuɗin ya ce a biya shi ya halatta ta biya shi ne tambayar farko sannan tambaya ta biyu ya halatta ta tsine ma ɓarawo ɗin ƙa'ida duk wanda aka bai ma ajiya wana ji da kyau duk wanda aka bai ma ajiya to an amince mashi ne kullum da kyau ko duk wanda kika ba ajiya mu a yaran mu kin amince mashi ne dan ba za ki bashi ajiya ba sai kin tambayi amanarsa da kulawarsa da kaza da kaza da kaza saboda haka in dai har kika ba ta ajiya ko kika bashi ajiya to mu a wurin mu kin amince mashi to ka'ida duk wanda aka bashi ajiya kuwa baya biya sai dai in yayi sakaci ma alal muhsinina min sabi duk wanda ya ihsani ba a zargin sa sai in yayi sakaci ne in wanda aka baiwa ajiyar yayi sakaci yayi galala barawo ya dauke kudin to a nan ne zai biya saboda sakaci da yi amma har idan ba a samu sakaci daga bangaren shi ba to babu wanda zai ce ya biya in ko ya matsa ya biya to su je kotu wannan ita ce magana na biyu ya halatta a tsine ma barawo ba a tsine mashi. za ka tsine mashi kuma sai ya dawo ya sace gida dan tsinuwa tsinuwa ba karama aba ce. wani mutum ne ya tsine ma raƙumarsa sai ana salam ya ce kyale ta tafi ya sake ta tafi ya ce saboda mai ce li'an na li'annaha mal'una tsinanniya ce raka duk wadda kaji ko akuyoyi suka ci hatsanta sai ta ce kai wannan dabba Allah ya tsine mata kenan. dabba kenan ai mal'un ta zama tsinanniya kuma in aka sai dai ta ka ci kudin yanzu an ci kudin me kenan an ci kudin me tsinanniya ai saboda haka a kiyaye baki ba shi da baki yana da guba sosai Allah ya tsine Allah ya wadare Allah ya kaza Allah ya kaza balle a ce mutum aka yi wa wata kuma ga ɗanta ma take yi wa ta tsine mashi da safe ta tsine mashi da rana ta tsine mashi da yamma ga yaro yana cin abinci yana koshi amma kullun wa yake sai ga kamar fara ce ta kama shi ai an san fara bar ku ce na kawo muku hausar wani wuri ke ga kamar yunwa ce ta kama shi ke ga kamar ba shi da lafiya tsine mashi ake tsinuwar rana daban ta yamma daban ta safa daban wannan ba shi da kyau wannan ta ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa ya wuce ta ce assalamu alaikum allah ya saka wa malan allah ya saka maka da alkhairi amin haddaki bayani akan wannan sana'ar kamfani shine za su baka kayan sayarwa kuma za ka ci riba akan kayan kuma ƙarshen kowanne wata za su baka kuɗi na taya su sayar da kayan tambayar ita ce ya halatta ka ci wannan kuɗi da suke bayarwa a kowane wata kun tuna wannan tambayar ko akwai wani tambaya da muka karanta cewar ba mu fahimci mai tambayar ba na kayan kamfani shin in akwai mai tambayar za ta iya rubutowa shine ta sake rubutowa kamfani din suna ba da za su sayi maka da kaya bayan sun sayi maka da kaya za ka sayar da kayan ka ci riba to kuma a ƙarshen kowanne wata sai kuma su ɗauko tsabagen kuɗi su baka akan ka taya su da sayarwa tambayar ita ce ya halatta ka ci kudin ya halatta ya halatta ka ci kudin da suka baka ya halatta ina ba kun bai ci magana da kyau ko kaga sun baka kyauta ne yawa sun baka kyauta ne kaga an ka lura da kyau kuma sun baka ne doriya akan a taya su ciniki da kai halas ne duk yana cikin riba ka ai kofofin riba suna da yawa ai kofofin riba suna da yawa assalamu alaikum malam shin mace mai al'ada mai haila za ta iya shiga cikin masallaci domin sauraron wa'azi kamar tafsiri bai halatta mai al'ada ta shiga masallaci wani shine maganganun sahabbai da tabi'ai da magabata sosai mai al'ada ba ta shiga masallaci ko sauraron tafsiri ko karanta qur'ani ba ta daukan qur'ani ba ta shiga masallaci assalamu alaikum wa rahmatullah malami Allah ya saka da alheri a kan buhun shinkafa da ake sayarwa ma'aikata ko wasu kayan abinci a rika cirewa kowanne wata yin haka ya halasta an gane tambayar albiru bi taksir sai da kaya ko a sayar da fegi amma yanzu mana maganar abinci da abinci ne ko saboda dama abin da riba take tambaya take shiga shine ke magana kuɗi ko kuma abinci abinci ne ake sayarwa da ma'aikata idan aka sayan musu kamar da azumi misali azumi ya kusa a haɗa shinkafa da bon bita da saman bita da waye bita bita bita da a tattara su a tsayawa da mutum a zahirin yadda tambayar take ban san me ke bayanta ba kun gane ko ban san me ke bayanta ba a zahirin tambayar ya halatta a zahirin tambayar ya halatta mutum ya sayan maka da kaya sannan kuma ka dinga biyan shi a hankali a hankali a zahirin haka ya halatta wallahu a'lam akan baro na ruwa idan aka sai idan ka sai idan ka saya sai ka ba mai aiki da shi akan sharaɗin kowanne sati zai baka ɗari biyar yin haka ya yi daidai kun ji tambayar mutum ne sai baro na ruwa da ya sai baro na ruwa sai yake cewa duk wata duk ƙarshen sati mai baran zai dinga bashi naira ɗari biyar ya halatta ko bai halatta ba wanda akwai nan ina harar a ciki da kuma jihala yanzu a sati sai ya samu dubu ashirin da biyar ya za ki ji ya baki ɗari biyar ko kuma a sati sai ya samu ɗari uku ina zai samu ɗari biyu ya cika ya baki ɗari biyar kuna ce da ke kusa saboda ka yana buƙatar a sake karanta shi a sake karanta wannan matsalar sosai da sosai tana alaƙa da babin kasuwanci wannan ta ce allah ya saka wa malam da alkhairi malam muna baran addu'a ni da mijina muna cikin wani hali subhanallah al'afu muna roƙo allah ta'ala da sunan shi kyawa da sukofin shi tsarkaka ya muku muwafaka ya muku mandagatar ya fitar da ku daga cikin wannan hali da ake ciki da kuma sauran al'ummar musulmi baki daya to waɗannan su ne tambayoyi da muke da bashi su sauran tambayoyi insha Allah ta'ala za mu kokarin karanta su ko da ko yau ko kuma gobe idan mai duka ya kai mu kafin mu ci gaba akwai kayayyaki dai da 'yan uwa suke ta kawowa ga wani ma wata ta kawo cewar a hada a cikin waɗanda ake da su a hannu a baiwa mabukata ubangiji subhanahu ala ya karba mana baki daya Allah ta'ala ya karba mana baki da ya sanya mu mana cikin yantattu da yake yantawa a wannan wata mai alfarma wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya sa mana cikin yantattu na wannan wata da Allah ta'ala yake yantawa a cikin wannan wata kuma Allah ta'ala ya karba mana azumin mu gaba baki daya inda muke kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya sa mu mun yi muwafaka da daren lailatul qadr wannan dare da ke gabanmu yana cikin ne da ake lissafa su cikin daren lailatul qadr daman dara 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 shine ake bukatar mutum ya jajirce ya tashi tsaye ya miƙe ina fatan mun gane wannan da kyau tana da tsarki ko ba ta da tsarki abin da mara tsarki ba ta yi in kika lura cikin abubuwan da mata suke yi abinda da mara tsarki ba ta yi kaɗan ne cikin abubuwan da ake yi yanzu mana magana da daddare ne da daddare mara tsarki ba ta sallah ɗaya na mara tsarki ba ta ɗaukar ƙur'ani biyu kenan mara tsarki tana alwala ta zauna ta isu gifari ta yi salatin annabi ta yi addu'o'i ina fatan mun fahimci wani duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi kuma ubangiji subhanahu wataala ya lissafa su asali ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan gari idan an zo goma ƙarshe yana ta da iyalinsa ne baya barin kowa ta yi bacci yana ta da su ne domin a ribaci waɗannan kwanuka da suka saura eh, tarawihi wata bata samu ta yi su duka ba na kwanaki 21 da suka gabata ko 22 saboda tarawihi da zai zo yanzu na 23 ne kullura da ke kuma kullura najeriya ba ba kasafai ake yin tarawih daren farko ban an ce an ga wata haka ne ko ba haka bane to kaga mutum ya bar wannan ya ya wuce mashi saboda yanzu ta bar tarawih 20 a tarawih 22 da suka wuce guda nawa ne ta samu ta yi sawa'un tana da tsarki kuma ba tana da tsarkin ma guda nawa ta samu ta yi to gaskiya kada mutum ya bari wannan lokutan da yake ganin su zuwa rana ita yau sai ke ana cewa to ana hasashe an azumin ƙarshe to gaskiya gaskiya kada mutum ya wasa da su kuma duk wasu hidindimu nashi mutum zai iya rage su domin ya samu ya shakata ya huta ya tashi cikin dare ina fatan kun fahimce ni kuma kuna jira da kyau ba a lissimta miki cewar sai kin je masallaci ta hajjul ba idan mai gida ya ce bai aminta kice je ba babu ta da kura a ciki babu ta da kura a ciki ki san wani labari yake da su a kunnuwansa ba ina fata mun magana ta baki san dai mai yasa ba saboda haka da zuwa masallaci ta hajjud da yin ta hajjud a ɗakin ki da ki yi alwala ki zauna ki ta istighfari kina ta salatin annabi kina ta abubuwan da suka sawwaka duk ɗaya ne fatan mu dai shine a tsaya a yi abin da yasa ake kwaɗayin zuwa masallacin in ka je masallacin zaka fi samun dagewa ne lokacin da kika gaji kika gaji sai kiga wata ta ki a shekaru a tsaye malamu da muka tirmidhi a wani shi a sheikh abdul al-abbad hafizahu allah ta'ala wa albasahu allah libasa sihhati wal afiya tije ne sosai da sosai sosai da tabaro yake karatu lokacin nan rijal din isnadin na haka yake kawo mana su gaba daya malami ne sosai a karatun albani ne abokin albani ne a karatu a karatun su ne haka za mu karanta hadisi albani ya inganta ya ce hadisi ba'if wal hadisi ba'if in sahu albani ko kuma albani ya da'afa shi kuma ya inganta malami ne sosai da sosai me malami ne sosai rabbani ya ci ya samu kyauta ta ta ta waɗanda saudiya take bayarwa waɗanda suka yi ƙoƙari wurin tabbatar da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci wannan kyautar kuɗi ne tsagwagwa tsagogon kuɗi ake bayarwa ko zali bai da kuɗin ba ya ce a rabawa mabukata dattiji ne sosai da sosai dattiji ba wai na kusa ba fa amma malama waɗanda suke ganin shi a rana arafa yana tsaye bayan la'asar yana addu'a za su ce wannan shi kuwa wannan shi kuwa duniyar allah ya bashi ta daidai gwargwado yana zaune da gidanshi da iyalanshi a cikin birnin madina yana da majalisi na dindindin a masallacin madina masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya rike mataimakin shugaban jami'a lokacin bin bas yana shugaban jami'a yana bisi su suka rike ta malaminsa shine muhammad al-amini shankifi in yana mana karatu zai ce kala shekuna muhammad al-amini shankifi haka yake fara kala shekuna muhammad al-amini shankifi haka yake fara in ya tashi janyo ayoyin qur'ani daga sama yake janyo su har zuwa ƙarshe amma kika ga shi rana arafa yana tsaye yana a tsaye shi to ala gafata malami yake addu'a misali misali dan shi farfeso abdulrazak malamin farfesa ne a ƙida a jami'a musulunci ta madina dan shi yana koyarwa ya karanta da mu al'adabul mufrad a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sirikin shi shike jami'a karatun littafin turmudi rushaidan to za ki ga ta ko ta ina amma in kika gan shi a arfa yana addu'a ga wannan tsufa ga waɗannan shekaru sai ka kai da kake kai da kake cikin waɗannan ƙananan shekaru haka to kuma me rage maka za ka falle ne ka yi sama ko kuwa to don Allah mu dage sosai inda kana ganin ire-iren waɗannan dattijai da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya musu lisanin kai karatu kazan karatun ka kaɗai baya sawa wai ka samu kujera ta dindin a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ce mutum ya kai wannan ya koyar a jami'a islamiyya ya rike makabi ya yi kaza ya yi kaza ya kaza amma yana dagewa to to Allah mu dage sosai da sosai to wani lokacin amfanin zuwa kenan tahajjudin sai ki ga wata wacce ike ta yi jika da ke ga ta tsaye tana ta addu'a sai ki ga kai din kamar zaka zauna sai ka miƙe kamar za ka zauna sai ka miƙe kana jan baki kana jan shi yana janka kana jan shi yana janka sai ke ga malamaki a guje take jan karatun nan amma ta miƙe tana addu'a sai ki ga ke ma kin miƙe saboda ka zuwa tahajjudin yana da matukar muhimmanci amma bina'i akan izinin miji sai ya ba da izini itikafi ma sai ya ba da izini ina fata mun gane wannan da kyau saboda haka kada mu wasa da wannan goma da muke ci. yanzu dare guda da ake hasashen daren lailatul qadari ne ya wuce shine daren 21 ga wata yanzu wanda ya rage mana 20 da uku shine wannan daren da ke zuwa don yau muna da asibi 22 kullu da ke ko kuma sannan wasu malamai suka ce yau tana wucewa ne da zarar rana ta faɗi da zarar rana ta faɗi to mun shiga 20 da uku shi yasa yasa ke ga zaki niyyar azumi ne a daren kafin rana abin da kafin alfijir ya keto to kaga ka shiga wannan dare yana cikin darare da ake lissafa cikin lailatul qadr saboda haka sai a gama girki da wuri a huta a yi wanka mutum ya samu ya yi alwala ya yi sallah shi da wuri kada mutum ya yi wasa kada ya ce wa zai tashi cikin dare bayan isha ki samu ki yi ki yi ki sannan ki sa alam ta dama da hagu ki ɗan kwanta ina fatan mun gane wannan da ke ko kada mutum ya yi wasa lailatul qadari khairun min alfi shahar lailatul qadari ya fi ba wai ya yi daidai ba khair wa ghalibun a ghanahun khairun wa shar min qawlihim akhyaru minhu wa ashar inji ibn malik alfiya yace khair yana matsayin akhyar ne ya fi ba wai yana daidai ba amma shi ba ce mai akiyar ba saboda yadda ya abin nan wa ghalibun a ghanahun khairun wa shar sau da yawa sun ce khair ko kuma shar sun ya wadatu a kansu ce akhyaru da kuma ashar saboda haka daren lailatul qadari guda ɗaya da kika yi muwafaka daren yayi daidai da kina bada sadaka daren yayi daidai kin bada sadaka a daidai cikin daren lailatul qadari kin yi salatin annabi a daren lailatul qadari kin yi istighfari a daren lailatul kadari kin karanta izfi biyu a daren lailatul raka raka'a biyu kike a daren lailatul qadari salatu annabi kike a daren lailatul kadari ina fata mun fahimci wannan da ke ko yafi wanda kika yi a darare dubu ya ba wai yayi daidai ai watanni dubu ba darare dubu ba yafi watanni dubu ina son mu lura da kyau yafi watanni dubu ba wai yayi daidai da watanni dubu ba saboda ne a wannan daren ne mala'iku gaba ɗaya suke sauka tanazzalul mala'ikatu mala'iku suke sassauka war ruhu da shugabansu gaba ɗaya mala'ika jibrilu shi fadarar salamun hiya salamun hiya kun ga salam bi aminci ne gaba ɗaya a dara gaba ɗaya hatta matla'il fajar har huduwar alfitar aminci ne gaba ɗaya a dara gaba ɗaya a dara aminci ne a daren ne fi ha yi furaku kullu amrin hakim amran min indina inna marsu ne. a wannan daren ne Allah ta'ala yake bayanin duk abin da zai Kana a shekara Fi fiha hamim wal kitabul mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu lallai mu mun saukar da shi alqur'ani din nan fi lailatin mubaraka a wani dare mai cike da albarka wani dare mai cike da albarka shine lailatin mubaraka inna kunna munzirin lalle mun kasance mu masu gargaɗi ne inna zana fi lailatin mubarakati inna kunna fiha yufraku a daren ne ake rarrabewa ake bayanin komai komai da zai zo ga mala'iku da za su zartar da shi a wannan daren ne dama shi Allah ta'ala ya san duk abin da zai wakana har ila ba tare da zuwa lokaci kaza ba subhanahu wata'ala ta'ala to amma a sanar da mala'iku cewar a wannan shekarar da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza za su faru gashi gashi gashi gashi gashi a daren lailatul qadari ne kamar yadda kuke cewa a Hausa ku budget ake ake budget din abin a daren lailatul qadari ake in ga dara ne mai cike da albarka amma kuma ya zamana ta yi girki ta gaji ta zube ce kabacci take yi daren nan yanzu ya wuce gaba daya saboda Allah kuna na da ke ko saboda kada a yi wasa da shi wannan daren da ke zuwa ɗaya da daren ashirin da biyar biyu da daren ashirin da bakwai uku da daren ashirin da tara hudu wannan ana so ne goma ƙarshen gaba ɗaya kirayar da ita gaba ɗaya da daren wuturi da daren shafa'i duk kirayar da su to amma so ake ki ƙara sukuwa ki ƙara zage dantse a darere na shi ne 21 da 23 da 25 da 27 wannan shi ne da aka saukar shi ne da aka tabbatar ba wai wata juma'a ƙarshen watan ramadan ba mutum ya miƙe kafa wai yana jiran juma'a ƙarshen watan ramadan akwai lafila da zai ga abubuwa zahiri ana karanta da ke ana muke bayani balle babu wani abu da ya tabbata a shar'ance a juma'a ƙarshen watan ramadana a juma karshen watan ramadana babu wani abin da ya tabbata a shar'ance sai aka an da aka ce an ware shi domin juma'a ta karshen watan ramadana wana jina da kyau kuma kun fahimce ni zan ba ku dama ku yi tambaya ɗaya ko biyu akan wannan takaitaccen tsokaci da ne kafin mu shiga karatu tambaya nawa zan bayar biyu aha wa salam ban ci ba eh take cewa wurin tahallul wurin tahajjud mata su iya haɗa kansu a gida su yi kenan suna da limamiya ko kuma kowace ta yi eh mata ba sa limanci fa mata ba sa limanci kun ji abin gingiro ko wata ta ce in mm-hmm. mata ba sa limanci ba sai da aisha ta sa wani ne fa'i mata ba ta wuce ne gaba ta yi ba mata ba sa limanci za su iya haɗuwa kowace tana yi wata za su iya haɗuwa kowace tana yi wani wanda ta karanta kaza ta yi rubutu ke ma ki zo ki shi ne magana amma mata ba sa limanci sai tambaya ta biyu a ke kaɗai za ki ta ɗaya ki ta biyu to to to shi kenan barakallahu fi wanne lokaci ya kamata mutum ya fara wanne lokaci ya kamata mutum ya bari ya binna ya kai kuna ji da kyau ko ina son mu lura abubuwan da ake so so ake ka tara da yawa kuna ji da kyau ko na farko dai wa qul yanzulul jabbaru fi kulli lailatin بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول على مستغفر يلقى غافرا ومستمنه خيرا ورزقا فيمنه شيني كتي الجبار ينا سوكا في كل ليلة أكو دليل daren juma'a da daren asabar da daren lahadi da na litinin da na talata da na laraba da na alhamis da daren arfa da daren laitar kadirar kowane dare ana Allah yana sauka to kin ga tunda yanzu sai ki farauci kuma daidai lokacin da yake sauka shi yasa ake son mutum ya raba dare kashi uku sai kashi ɗayan farko ya wuce kashi ɗaya na biyu ya wuce kashi ɗaya na uku sai ka fara saboda magabata suna farawa suna sallamewa da 'yan mintuna sai sahur sai masallaci su haka ake bukata in kan mutum ya fara irin karfe ɗaya na dare ɗin nan misali zuwa karfe uku kuna ci da kyau ko an samu awa nawa kenan awa uku daya abin nan eh, karfe daya kaga daya abin nan biyu uku an samu cikakkun awa biyu a matsayin kenan mace kuma wa awa ki kulle ji hakkin hakkahu sai kuma ki zo dan abin da za a dumama na abinci a ɗumama duk kina yi cikin dare laitar kadari ne duk cikin dare laitar kadari ne shi din ba a ɗumama abinci a raba abinci duk ayyuka ne na alkhairi a daren lailatul ƙadari so kada ki damu kada ki damu akan cewar wai kin baro ta hajji ko kaza kaza kin zo kina bada abinci duk ayyuka ne na alkhairi kin san bada abinci kuwa alam ji allahu ainayn ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتها من عقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة أه. أو إطعام في يوم ذي مسقبة أي تشيروا بكرم بكرم الخير بني أي ciyarwa ai ba karamin alkhairi ba saboda haka kin yi tarawih kin yi tahajjud kuma kin zo kin bada abinci ina fata mun gane wannan da kyau to duk wanda ya tahajjud ya yi sahur kada ya kwanta bacci ya kokari shagaltar da kanshi da zikiri har zuwa lokacin da za a kira as-salatu za a kira asuba mutum sai yi sallah gaba daya dan in ba haka ba sai mutum ya ga hajji kawai yana tashi ya ga rana ta yi gal Umar ibn Khattab yake cewa ya samu sallar asuba akan lokaci ya fi mishi da ya kwana yana tahajjud eh mana wa zai maimaita asuba a kan lokaci ya fi yana tahajjud shi ne ba wai yana hana tahajjud ba ne ku lura da kyau yana ba da falalar farilla a kan nafila ina fatan kun bayyance ne da kyau Allah ta'ala ya amfana da mu kuma Allah ta'ala ya sa muna cikin waɗanda yake 'yantawa a wannan wata mai tara albarka Allah ta'ala ya sanya mana albarka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani maza ko mata ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku bar abin da ya saura na riba ku bar abin da ya saura na riba in kuntum mu'minin muddin in kun kasance ku mu'mine ne in dai har ku mu'mine ne to ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba wannan aya a har yanzu tana mana magana kan abin da ya shafi riba a har yanzu ayar mana magana akan ayoyi da suke magana akan abin da ya shafi riba a da sai a ce riba ita ce bashi da ruwa ko kuma kuɗi da ruwa amma yanzu a karatunmu sai maka fahimci ashe bashi da ruwa ko rance da ruwa nau'i ne na riba ba wa shi kaɗai ne riba ɗin ba domin riba tana da hanyoyi saba'in da wani abu in mutum bai shiga ta nan ba zai shiga ta nan in mutum bai shiga ta nan ba zai shiga ta nan daga cikin hanyoyin a ufbillah min shaitan mafi sauki shine mutum izina da mahaifiyarsa a billahi lahimci kunga akwai hatsari kenan kan riba daga cikin hanyoyin riba in mutum bai shiga ta nan ba ya shiga ta nan in bai shiga ta nan ba ya shiga ta nan mace ce kina ta bashi ana fatan kun bayyance ni da kyau da kike binta bashi sai kika je sai kika je kika same ta a gida a kan akan baki bashinki kuna jina da yau da kika same ta sai ta ce maki ba ta da kuɗi kuɗin nan ba su haɗu ba kuna jina da kyau kuɗin nan ba su haɗu ba don allah ki yi haƙuri bayan sallah biyar ga bayan sallah da izinin allah ta'ala da ƙafata za ta kawo miki kuna jina da kyau ko sai ta ɗauko ɗari biyu ta ce ga wannan ki hauna fef lissafa riba ne ƙwarai kuwa riba ce sai dai in a cikin kudin ne ta baki in a cikin kudin da kike binta ta ɗauko ɗari biyu ta baki yanzu ta rage amma in dai ba ragewa ta yi ba wannan ta baki ne ki hauna fef to lissafa ya cikin riba to sake maimaitawa ko in faɗa da larabci zai fi za su gane eh mana ai akwai rance tsakaninku ku ta ɗan baki ne domin ki ɗan ta dan lallashi zuciyarki ta baki ne domin ta ɗan lallashi zuciyarki kina ji da kyau ko ko kuma kin je da yara sai ta ba kowa 200 barka da sallah duk haɗa su da ta baki daman dubu ashirin ne sai da baki ɗari biyu ina laifi yanzu ya zama sha tara da saura sha tara da ɗari takwas aha na ban ji ba eh eh yara ba tun bai je da kai ba sai sai ya aiki yara da ya aiki yara suka je sai ta ba su 200 barka da sallah kuma 200 su hau mashin zai haɗa su ciki ƙwarai kuwa ai amfanin zuwa makaranta kenan me na ce muku na ce muku riba tana da ƙofofi channels saba'in da wani abu in ba a shiga ta nan ba za a shiga ta nan in ba a shiga ta nan ba za a shiga ta nan in ba a shiga ta nan ba za a shiga ta nan ban ji ba ta ce in aka baka ya za ka yi sai ki ce to ke yar uwa wannan kuɗi da kika bayar in hau mashin cikin kuɗin ne ko kuwa sai ta ce eh cikin kuɗin ne sai ki ce a'a bari ki haɗa min duka sai ta ce a'a bai wa Allah ai wannan dai a dai ya hau mashin ne sai ki ce a'a ke kuma ai mai wajibi baya nafila ai ai ki hada dai haka na zo da kuɗi na a hannu Allah ya sanya albarka Allah ya hore miki ki biya ba shikenan ba eh idan ita ce ta ba da kudin fa sai da kika je kika sauka sai ta mai mashin ya ce miki ai ta biya eh. Eh. a dama za ki cire ne ai dama za ku lura da kyau duk rance fa ayyukar duk rance da ya janyo waɗansu waɗansu 'yan dabaru-dabaru haka duk riba ne mace ce kina bin ta bashi da yake bin ta bashi yana ji da kyau ko sai bata samu ta biya ba sai kika ce don Allah a kira ta ta dan taya wanke kayan yara ta dan taya ki wanke kayan yara duk yana cikin riba kwarai kuwa da ba ta abin ta bashi za ki kira ta yawwa eh Eh. salamu alaikum idan kuma ita ce ta zo ta ce za ta yi ba wana ji da kyau ko idan ita ce ta zo za ta yi ta biya ko ba ta biya ba a lokacin ba ta biya ba idan ta yi sai ki ciro kuɗi na sallama ki bata shi kenan kuna ji da kyau sai ki ciro kuɗin sallama ki bata ki lura da kyau idan tana miki wannan hidimar ba za ki samu damuwa wurin ƙara mata lokaci ba tana miki hidima kina ƙara mata lokaci tana miki hidima kina ƙara mata lokaci kenan kina ƙara mata lokaci ne akan hidimar da take miki a gane wata rana kawai da kin ji baki da yan kuɗi sai ki ce bari ki je wurin mai bashin nan ta yadda ke san za ta miki keke za ta baki kuɗin keke na fef na ɗari in ta ba da ɗari biyu kuɗin keke na fef sai ki hawo na naira hamsin kin ga mutum ya ci ribar ɗari da hamsin kenan duk riba ne to daman ta saba tana taya ka wanki tun kafin bashi ya shiga tsakani sai bashi ya shiga tsakani yanzu yanzu akwai tsantseni sai a jinyo shi ba fada ba ne abin abin ba fada ba ne za mu zo mai magana ba fada ba ne amma mu sani ya za ya canye ba za ka gaya mata ba sai dai kawai ta samu kayi da dai sauran waɗansu dabaru haka domin kada ya zama na kana bin mutum bashi kana na nashi ya zama na wannan hidimar da yake maka ita ce makofin ƙarin kuɗi na lokacin da kake ƙara mashi kenan dai idan ana ta magana kan riba akwai abubuwa masu tarin yawa eh wa alaikum salam ban ji ba matso kusa mama mama mu ce nan eh eh eh eh Oh, ta ce ba ta ce tambaya ta ita ce cinikayya ne ake yi kun yi ciniki kuna ji da kyau da kuka ciniki sai ka aiki yaro ya kai kayan hijabai ne ka aiki yaro ya kai kayan ya kai su da ya kai su sai aka ba shi kudin hijaban sai kuma aka ba shi wannan ya hau mashin kun lura da kyau ko shi kenan ya wannan ba na cikin riba baya cikin ta ce kamar ba a bashi kuɗin ba amma sai aka bashi kuɗin mashin akwai tambaya a kai akwai tambaya a kai akwai alamar tambaya a kai ina son ku lura da kyau ina son ku lura da kyau bashi ka bayar abinda ka bayar bashi an sa lokaci za a kawo to abinda ake gudu shine ƙari a wannan lokacin ina son ku gane mutum ne baka bashi bashin ɗari biyu da ya zo baka sai ya baka ɗari biyar sai ka bashi ɗari uku ya ce a'a na bin maka duka ya yi ya bashi ka bashi bashin ɗari biyu da ya zo biya sai ya baka ɗari biyar sai ka ciro canjin shi nawa ɗari uku sai ce a'a ya bin maka duka ya bin maka duka halas malas halas malas kun ga ya ƙara maka nawa 300 daga kansa baka tambaya ba ba ku sharaɗi ba buku kaza ya halatta kuna jina da ke ku saboda haka ina son ku gane magana da nake yi riba tana da hanyoyin kama mutum saba'in da wani abu wannan a dunkule kafin a ce kowace kuma a daddatsa ta to in dai har kika gane riba tana da hanyoyin kama mutum wajen saba'in da wani abu to duk waɗannan bayanan za ki ga cewar ai da masauki sauki ma'ana me da sauki kai tsaye za su shiga Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suke imani ita ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku bar abin da ya saura na riba in kuntum mu'minin muddin har kun kasance ku mu'mine ne muddin kun kasance ku mu'mine ne kamar ya ta ba da basussuka wa zaru ma baqiya ku bar abin da ya saura ku bar abin da ya saura na riba ta ba da basu suka naira ɗari ɗari za a kawo naira goma goma duk naira ɗari goma duk naira ɗari za a ƙara naira goma kenan duk mai naira dubu zai kawo nawa dubu ɗaya da ɗari ɗaya duk mai naira dubu zai kawo dubu ɗaya da ɗari ɗaya sai ta ji waɗannan bayanan riba haramun ce riba wuta balbal ce riba kaza ce riba kaza ce sai Allah ta'ala ya ce to ku bar abin da ya saura kowanne sai ya kawo miki asalin kuɗinki eh amma doriyar a bashi kada a karba sai ki gaya musu ki tura musu waya ki kira su a waya ki tura musu sako cewar kowanne ya dawo da abin da aka bashi ina fata mun fahimci wannan da kyau wa alaikum salam

in ta ba kuna ji da kyau ko alkhairi ne ya samu mutum daman kana bin shi dubu biyu kana bin mutum dubu biyu sai alkhairi ya same ka haihuwa ko aure sai ya kawo dubu biyu ya baka wai gudunmawa a'a wannan biyan bashi ne ko ya kawo dubu uku ya baka ya baka gudunmawa dubu ɗaya kai ma kada ka yaudari kanka me amfanin ka makaranta shi ne amfanin ka makaranta za mu zo aya ce guda bashi halas ne bashi aya ce guda bashi ba suka huta bashi ba suka huta a da farkon musulunci in mutum ya rasu ma'aikin allah bai mai sallah in ana bin shi bashi kin san wata ta ɗauki bashi hanji ne cikin kowa akwai bashi ba suka huta amma bashi halas ne za mu zo ne da yana kai shi ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya ku bar abin da ya saura minar riba na riba duk abin da ya saura ku bar shi in kuntum mu'minin muddin har kun kasance ku mu'mine ne fa in lam taf'alu idan ba ku aikata abin da aka sa ku ku aikata ba me aka sa ku ku aikata bari abin da ya saura din nan ku bar shi kin ba da dubu ɗaya ɗaya za a baki dubu ɗaya da ɗari eh, za a baki dubu ɗaya da ɗari biyar abu da ɗari ɗaya wanda aka ba shi dubu goma zai kawo dubu goma sha ɗaya kuna shi da kyau ko sai ka ji wa'azi to sai ka bari ƙarin ka bashi a kawo maka uwar kuɗi sai Allah ta'ala ce to wanda bai bari ba fa in lam taf'alu in muku aikata haka ba fa'zanu bi harbin to ana muku shela da yaƙi min Allah daga wurin Allah wa rasulihi da manzon Allah yaƙi daga Allah yaƙi daga manzan Allah zuwa gawa zuwa ga masu ta'amuli da riba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaƙi daga Allah da manzan Allah zuwa ga masu masu cin riba da wanda aka ba da wanda i bayar kullum sai mu ɗauka cewar to ai an yadda malam ai ya yadda ne i karɓa ai shari'a ba ta yadda ba sai shari'a ta yadda sannan abin ya yi daidai ina fatan kun bayanci magana ta da ke ko yaƙi daga Allah yaƙi da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama kuma ku duba ku ga zahirin yaƙin sau nawa za ki ga wata an zo kayan ɗakin ta an yayi shi shi gaba ɗaya wai tana wani abu mai suna lafo ko ba a yi wannan eh an zo kadarorin da gaba ɗaya ko kuma bashin banki ya zo gaba daya kadarori ya karye da su ya sayar da su wai domin cikon kuɗi sannan shi ma bankin da yi haka shi ma sau kira ganin da a rubuta sunan banki kaza yanzu ya durkushe kuma yanzu kira ga sunan wani banki ake rubutawa haka ne ko ba ka bane saboda ka duk mai yaƙi da mai cin riba bala'i ne yake ci sau kina ganin ana samun ambaliya kawai ko gobara ba muna cewa dukkan wanda gobara ta same shi yana cin riba ne wana ji da kyau ko ko kuma duk wanda gobara ta same shi ko ambaliya ta same shi yana cin riba ne amma ku sani wata ko fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kai karan kanka akwai wanda ka san yana cin riba yana ta'amuli da riba ya neme ka ya neme ka ko ya ta tallata miki ta tallata miki wani kasuwanci ne ko wani kaza ne in an yi ana samun riba kuma riba ce tsagwaro sai kika hannu a baki hana ta ba a da kika hannu sai biki hana ta ba ko kuma ki hana ta ta ki hannuwa sai biki rage ta'amuli da ita ba ai wala ya juzo lahu wasu batu fasike su ga ire-iren wannan masifu da suke afkawa su shafi masu riban da ma waɗanda ba riban suke yi saboda haka in dai kuka bayyaci abin da na faɗa cewar riba tana da hanyoyi da ake afka mata sama da hanyoyi saba'in da wani abu ina fata mun gano wannan da ke ko za ki ga cewar lalle ilalla dole ne a tsaya a yi nazari sosai da sosai mutum ya tabbatar da halas malas yake ce ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa in tubtum in kuma kuka tuba in kuka tuba falakum ru'usu amwalikum kuna da asalin dukiyarku kuna da asalin dukiyarku kamar ya kuna da kudin da kuka bayar shine ru'usu amwalikum ru'usu amwalikum la tazlimuna kada ku yi zalunci kada ku yi zalunci dawa dawa ake wanda aka ba riba da wanda ke bayar shi wanda aka ba kada ya zalunci lokacin ba da bashi ya yi ya ki bayarwa yana gana ai ɗari biyu ake ƙara mashi duk wata shi ko a watan nan ma ai dubu biyu yake cin riba kenan yana cin ribar dubu biyu an ƙara mashi ɗari biyu kaga ya ci ribar dubu ɗaya da ɗari takwas kenan a uzbillah haka shi kuma wanda ibayar kada ya zalunci ka ba mutum bashi kuma ka lafta mashi daman bashi da shi ne ya tambaya kuma ka sake dan kara mashi Allah ta'ala ya sauke la tazlimuna kada ku zalunci wala tuzlamuna kuma kuma ba za a taɓa zalunta ku ba ku kada ku yi kuma ba za a yi muku ba saboda haka saboda haka tambaya a nan ita ce mutum ne shekaru aru-aru shekaru aru-aru yana ta'amuli da riba sai daga baya ya ji hukuncin ta haramun ne kuma wuta ce kuma yaƙi ne da allah yaƙi ne da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma kusan ba wa yaƙi da allah ba a uzbala walillahi al-mafalu al'ala ko yaƙi da shugaban ƙasa ya kuke gani da aka tambaye shi ba cewa ya za a yi ƙasa cikin ƙasa ba ya za a yi gwamnati cikin gwamnati cikin ƙanƙanin lokaci kawai to yaƙi da gwamnati ba shi da wasa innal muluka idza dakhalu qaryatan absadu to wannan fa halitta Allah kenan duk wanda yake yaƙi da Allah duk wanda yake yaƙi da manzan Allah bai bai gamawa lafiya ki dubi tarihin rayuwa gaba ɗaya abu lahabba cewa i da sallama al'abtar sai allah ta'ala ya ce inna a akwai na kalkaufa fasalli lirobika wanha sai ce inna shani aka huwal abtar so kafin ma a tabbatar da shi al'abtar ne sai da aka lissafo a nan sallama dubin ba ta ni'imomi da aka yi saboda ka yaƙi da allah yaƙi da allah sallallahu alaihi wasallama ba ƙaramin al'amari kuma duk wanda ya gwada ku tambayi waɗanda suka gwada ya suka samu rayuwarsu wanda ya gwada ya yi samu rayuwarsa kafirai da suka fito yakin badar aka ce da su su koma abu fiye ya wuce suka ce ina sai sun isa filin badar yau sai sun nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su suke da gari su suke da fada a ci sai sun lallasa shi a billah sai sun kwana uku suna shan giya suna yanka raƙuma ana musu rawa domin kowa ya san cewar su ba a taɓa su amma me ya faru me ya faru kafin a yakin batar haka annabi salama ya nuna ya ce a nan za a kashe wani a nan za a kashe wani daidai can nan wani zai gawa daidai can wani zai mushi haka annabi salama ya lissafa ko ina da ina kuma a nan din kowa ya mushi duk waɗanda annabi sallama ya lissafa a nan suka yi mushi aka gama aka tara su aka watsa su a rijiya suka yi tawali annabi sallama ya huta ya gode ma Allah ta'ala ya zo zai huce ya ce ya kira su kara kunna wannan ya kira kowanne da sunan shi ya ce ashe ba ku samu abin da ne muku alkawari ba gaskiya umar ibn khattab ya ce ya rasulullah ya kake kiran gawawakin da sun zama mushi ce za a dawo musu da ransu yanzu su ji sai sun kunyata duniya da lahira yaƙi da Allah yaƙi da manzan Allah ba a kwatantawa domin shi Allah wa ma ya alamu junudu rabbika illahu wa ma ya alamu junudu rabbika illahu ba wanda ya san rundunonin ubangijin ka sai shi ya turo tsawa ya turo ruwa ya turo iska ya turo tsutsa tsutsa ya turo kaza ya turo kaza ya turo kaza ko kuma ya turo wani wani dan uwanka ya fi karfinka wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksubu saboda haka duk wata take ta'amuli da riba sai ta ji wannan wa'azin kullu da kyau ko to wanda ya ta wuce wanda ya wuce ya wuce yanzu wanda ta bayar sai ta ce to a dawo mata da asalin abin da ta bayar kuna jina da kyau kuna jina da kyau abu na gaba mutum da yake ta'amuli da banki su kai tsaye suke sa maka ribar domin su sun riga sun dauke ta akan da suke ci akan da suke sha haramun din ba kullum dama kin rike lissafin kudinki kin rike lissafin kudinki da kika ajiye in ma baki rike ba dole ki dinga lissafin kudinki da kika ajiye ko kuma ki je ki samu bankin nawa ne asalin kudinki nawa ne interest da ya shiga ciki kuna jina da kyau to yanzu ga interest da ya shiga ciki ga kudi na riba zunzurutu da banki ya sa maka naira miliyan tara ga suna yanzu ya zaka yi da su ko naira dubu ko ɗari tara ko ma nawa ne ya zaka yi da su ko nake sauraro kun gane tambaya ta da kyau yanzu ga shi kai ka haƙura amma kuma akawun ɗinka an sa maka su kuɗaɗe ne kuma na riba tsagwaron gasu sai malamai suka ce yanzu matakin da za ka bi shi ne matakin ya za ka rabu da su matakin attakhallus ya za a yi ka rabu da su saboda haka waɗannan maƙudan kuɗi in ka ɗauko su ba ginin makaranta ba ginin masallaci babu sayan ƙur'anai wana jina da kyau ko? wana jina babu sayan abinci ga raba wa mutane yanzu mai abin yi sai ka je ka ga wacce bukata mutane suke da ita suna bukatar kwalbati da hanya a fitar musu da gota a fitar da kwata nan gefen da nan gefen a sanya hanyar su burji sai ka zo ka yi wannan da kudin shikenan kowa zai bi arne da musulmi wanda ya bayar da kowa da kowa yanzu bukatar ka bukatar ka Allah ya karbi tubanka kun san abin ya zama masifa kenan ko kun san abin ya zama jafa'i abu da ake neman tsira da shi ba wai ana cikin wani hali ka zo ka ce za ka tausa za ka raba mutane a ce da suri ba walaikun salam a'a ai kwalbati da titi ko naira dubu ce za ka sai baro na yashi ka ce a zuba a wuri kaza kullum da ke ko akwai wani wuri da ya cushe yana bukatan baron yashi ko baro na kasa kuma nawa suke sai da baro guda 200 ne ko ko 250 ko dai yaya ne ka ce a kawo maka na adadin kuɗin haka yanzu an cike ramin kowa ya dinga shi kenan kun gane tambaye ta ko shine in kuma kuɗin bai kai wannan yadda muka ambata ba kamar 500 ce aka kara ko 200 ko kaza sai ka zo kai wani aiki na wannan da zai shafi mutane Allah ta'ala ya fi mana ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara wa in kana zu usra idan shi wanda ake bi bashi din ya kasance mara shi yana cikin kakanikayi shine zu usra yana cikin wani hali fa nazratun to a saurara mashi ila maisara har zuwa lokacin da zai samu sauki har zuwa lokacin da zai sami sarari ya biya ba wai a ƙara mashi ba wa an tasaddaku kuma ma ku ba shi sadaka ku ce kun yafe mashi khairun lakum shi ya fi muku alkhairi in kun tuta alamun in kun kasance kun sani in kun kasance kun sani to ku ce kun ban mashi sadaka shi ya fi kwanaci ji da kyau ko ku ce kun ban mashi sadakar kuɗin duka shi ya fi kun lura da ke ko ko kuma ya kawo kuɗin yana daddatsa maka yana daddatsa kuɗin zai kawo su hudu ya kawo na ɗaya ya kawo na biyu yana kawo na uku sai ka ce ka ban mashi sauran ya zai ji sanyin zuciya wadace yana da ke ko to haka ake so mutum yi ya halatta kana bin mutum bashin dubu goma ka ce mashi in ya kawo dubu bakwai ka yafe mai sauran hakan riba ne ko ba riba ba ne domin yanzu kana son yi wani hoɓasa sama da ƙarfinsa kana son yi wani ƙoƙari ya kazar kasar ya shiga ya fito aha aga akwai buƙatar tambaya kenan kana bin shi dubu goma sai ka ce daga nan zuwa kwana uku inda har ya kawo maka dubu bakwai to ka yafe mishi dubu uku ya halatta hakan ko bai halatta ba Allah ta'ala ce wani kanin zuwa usara wannan shine eh ina sani ban bada hausa ba ina sani ba tun kita su ne nake ta bayani kuma ya kamata ku lalubo wannan amsa ya kamata ku lalubu wannan amsa eh eh in bai kai ba dama in bai kai ba in bai kai ba ya ce ta ce miki ƙarshen wata za ta kawo kuɗi kuma kin yadda ƙarshen wata za ta kawo kina jina da kyau sai ke kuma kike ganin ga wata gara ɓasa sai kika ce alkawarinku yana nan ƙarshen wata ba ƙari ba rage amma in ta iya kawowa cikin kwana uku dubu bakwai to kin yafe mata dubu uku eh na ban ji ba <laughs> shari'a ta yadda shi ne maganar ta ce haƙƙin mutum ne ice ya yafi in muka ce shari'a ta yadda domin yanzu kana son ya wani hoɓasa ya wani kazar-kazar ya je ya ciyo wani bashi wani wuri ya ɗan yi amfana da wannan kai ma kuɗin kana son ka amfana da su shi ne muke neman hukunci eh mukatab daman fa abin yana kan asali ko shi mukatab da ya ce mai ya kawo ne zuwa lokaci kaza munajjaman ya kawo shi karshen wata wata ko kaza kaza kaza kaza shine abin da ake bukata duk abin da nake bamu wannan labarin na karanta mana wannan ne domin mutum shi ma dai ya zamana yana da wani abu da zai je ya tambaya kun lura da ke ko ka je ka tambayi wani hakan ya halatta a ma'auni kada domin ana gudun kada a shiga riba ne ina fatan kun ne da kyau wa alaikum salam banci ba eh eh idan ya zama bashi za mu zo ayar bashi duk abin da yake da alaka da bashi za mu zo gaban shi kaɗan insha Allah ta'ala in Allah ya muna kan bashi kaɗan insha Allah ta'ala ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wata koyo mana ku ji tsoron wani iri na musamman turja'una fihi ilallah da ake mai da ku fihi a cikin wannan yinin ake mai da ku ilallah zuwa ga Allah maɗaukin sarki sun tuwaffa kullu nafsi sannan kowace rai za a cika mata tsitsir ma kasabat dimbin abin da ta aikata wa hum la su kuma bayi ba a taba zaluntar su wannan ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka ƙwa'ani ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a ƙwar'ani mai zanzam ya ce wata yawman ku ji tsoron yini wannan yini ne wannan yini rana tashin alkiyama tashin alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yini kenan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati Lallai girgizan nan ta alkiyama girgiza kadawa na tashin alkiyama shay'un azim wani abu ne mai girman gaske ba za ka fahimci shay'un azim ba wani abu ne mai girman gaske sai wanda ya faɗa sai ka fahimci wanda ya faɗi magana shine azim Allah shine al-azim wa huwa al-aliyyul azim shine kuma yace inna zalzalata sa'ati shay'un azim lallai girgizar alkiyama girgiza ta alkiyama abu ce mai girman gaske yau mata rauna ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at wata zau kullu ta hamlin hamla wa ran nasa su kara za a ga mutane suna tafiya na maye na buguwa kamar yadda ke ga mai yi marisa ta sha kamsu yake yi wanda ya sha giya ka ga yara suna ta shi suna ta jifan shi da gwangwani yana kirorororo yana ta kaza yara sun samu abin abin ji haka za ki ga mutane a buge wa mahun bi su kara ba ma maye suke yi ba za ki ga kamar suna tangaɗi. wani ya tashi da cikin shi zai kusa kilomita riba ici wani za ki ga ya tashi gaba ɗaya tsagin jikin shi shanyayye ya karkata ne a wajen iyalinsa wani ya tashi kaza wani ya tashi kaza haka za ki gansu wa idan nufusu jani Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron wannan yinin turja'una fihi ila Allah da ake mai da ku a cikin wannan yinin zuwa ga Allah kamar ya ake mai da ku zuwa ga Allah ba wanda za a jira za a ji magana shi ba wanda za a jira ba wanda yake da uban sai Allah subhanahu wa ta'ala aikin ganga nan duniya ne mutum zai ce aje su da kunyar duniya kwara kunyar lahira a billah wannan bai san mece ce kunyar lahira ba wannan bai san mecece kunyar lahira ba ya ce da kunyar duniya gwamma kunyar lahira ko bai san mecece kunyar lahira ba wani ya ce sai a duk abin da za a yi yinsa ne duk a duniya kenan a lahira babu a lahira ne allah ta'ala zai ce limanin mulkul yau wake da mulki a yau tsit za ka ji tsit tsit za ka ji turja'una fi ila Allah ake mai da ku zuwa ga Allah ko kuma tarji'una kuke komawa tarji'una fi ila Allah kuke komawa a wannan yinin zuwa ga Allah madaukakin sarki thumma sannan kuma tuwaffa a cika ma kullu nafsi kowace rai kowace rai a cika mata ma kasabat duk abin da ta aikata ma siga ce daga cikin siyaka na al'umum duk abin da ta yi muna ce da ke ko duk abin da ta yi ta yi karatun ƙur'ani ta saurari karatun ƙur'ani ta yi aiki da karatun ƙur'ani ta yi istighfari ta yi salatu annabi ta yi hailala ta yi tasbihi ta yi kiyamun laili ta yi kiyamun ramadana ta yi tahajjud duk za a rubuta mata su ta yi ashariya ta yi tsinuwa ta ba da bashi da ruwa ta ce ai kansu suka tashi kakatta ma kan haka ta tashi kuna jina da kyau ko an kawo abu ta rage ta aika da shi gidansu ta yi dan hali ta yi kaza ta yi kaza duk mummuna haka za a hada mata su kuma ku sani ne abin da mutum ya manta shekara talatin shi ya ma manta tun a duniya a lahira zai gan shi hadira gashi a halarce hadira gashi a halarce in mutum ya musu hannun shi ya ba da shaida al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim hannayensu ne za su yi magana da mu hannaye ne za su yi magana wa tashhadu arjuluhum ƙafafuwansu su ba da shaida bima kanu yaksibun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa kun ga yaksibun bima kasabat sai su tambayi sai su tambayi hannuwan su ce lima shahidtum alaina ko su tambayi gababuwan su ce lima shahidtum alaina dan me kuka ba da shaida a kanmu qalu sai su ce an taqana Allahu allazi an taqa kulli kulli shay Allah da ke sa abu ya magana shi ya sa mu muka magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka wannan rana ba karamar rana ba ce thumma tuwaffa kullu nafsin sannan kowace rai a cika mata ma kasabat abin da ta aikata wa hum su kuma bayi la yuzlamuna ba a zalunta su kwata-kwata bayi ba a zalunta su wanda bai yi ba ba za a ce yayi ba wanda ya yi kuma ba za a ɗauki laifin shi a ba wanda bai yi ba a ɗauko wani a ba za a yi wannan ba wanda ya alkhairi zai ga alkhairinsa wanda ya shari zai ga sharrinsa yanzu za mu je zuwa ga ayoyi na bashi na za mu je ayoyi na gaba wannan darasin ya dauke mu kusan darasi biyu da rabi kenan ko ko uku ayoyin riba nan na الشيطان الرجيم ولا يعب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيحا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تذكر إحداهما الأخرى ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن وعدنا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار قاتب ولا شهيد وأن وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه قاسم قلبه والله بما تعملون عليم barakallahu fi waɗannan su ne ayoyi da da izinin Allah ta'ala muke fata kuma a darasinmu na bana ya zama mun tsaya a kansu wannan aya ta farko tana magana ne akan abin da ya shafi bashi aya ta biyu kuma tana magana akan abin da ya shafi jingina ai akan ba da jingina ko an aka nemi bashi ba a samu ba sai ta aika da turmin zaninta a kan ta ba ta ɗari biyar haka ne ko ba ka ko kuma ta aika da kula a kan ta riƙe kular ta ba ta ɗari uku ranar da ta dawo da su sai ta karɓa wana jina da kyau ko menene hukuncin haka kuma ya hakan yake ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani idza tadayantum idan za ku yi mu'amala ta bashi idan za ku yi mu'amala ta bashi bidainin da bashi ai dama ana mu'amalar bashi ne da me da bashi kamar da Allah ta'ala ce wala ta'irin ya tsiru bi janahihi dama ai tsuntsu da da fuka-fuka yake tashi idza tadayantum bidainin idan za ku yi mu'amala da bashi bidainin da bashi ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci sananne ku lura da kyau kuna jina da kyau lokaci sananne kenan in za a ba da bashi ana ba da bashi ne zuwa lokaci sananne ba wai zuwa har in samu ba lokaci sananne zuwa biyar ga watan shawwal biyar ga watan sallah kwana shi yana da kyau ko kuma zuwa lokaci kaza a faɗi lokacin lokacin da aka karɓa da lokacin da za a dawo da shi ni wanci na bai ma wanci bashin kecil ko kula ko fulawa ko bambara ko kaza ko kaza ko kaza rana kaza ga watan kaza za ta kawo zuwa rana kaza ga watan kaza za ta kawo rana kaza ga watan kaza faktubuhu to ku rubuta shi rubutu maganin runtu kenan ko balle a za wallahi na manta na dawo muke da kuɗin nan kuwa ta ce wallahi ne ma dai duk ba a rubuta ba a rubuta shi shine domin ma ku ba kar wa ma ba far duk abin da aka rubuta yana nan wanda aka hada ce kuma ya riga ya gudu ubangiji subhanahu wata'ala ya ce faktubuhu ku rubuta shi wal yaktub bainakum katibun bil adl wani mai rubutu a tsakaninku yayi rubutun da adalci wani mai rubutu a tsakaninku ya yi rubutu da adalci ku lura da kyau shi tsakanin ke mai bayarwa da ita mai karba a cikin ku ne za a samu mai rubutu ko ko za a samu mai rubutu na uku da zai tsaya tsakaninku wana shi na da ke ko za mu zo mai bayanan insha Allah wala ya ba katibun kada shi mai rubutun ya ƙi an yaktuba ya rubuta kama allama hulahu kama yadda Allah ya sanar da shi rubutu ya rubuta mana kada ya kin an kira shi ya rubuta kada ya rubuta fal ya rubuta wal yumli lillazi alayyar haku wanda yake da haƙi sai ya yi shifta wanda yake da haƙƙi sai ya yi shifta ya yi dictation kenan ya yi bayanin ni wane na baima wane ko ni wance na baima wance bashin kaza da kaza da kaza da kaza wal yattaqillaha rabba ya ji tsoron Allah wanda yake shine ubangijinsa wala yabkhas minhu shay'a kada ya rage wani abu yanzu wa zai faɗa mai karban bashi ko mai bayarwa fa’in kanan lazi allazi alayhi alhaq amma idan wanda hakin yake a kansa wa kenan mai karba kenan ko mai bayarwa safihan mutum ne haka garara garara za ka wasu mutane haka ba cikakke yake ba irin 99.1 din da ne haka eh, wani garara garara haka yake au da'ifan ko kuma yana da karancin iya magana au la yastati'u an yumilla ko huwa ko kuma shi karan kansa ma ba zai iya bayanin nawa ake bin sa ba ba zai iya yin shifta ya faɗi abin da ake bin sa ba to fal yumlil waliyuhu bil adl to sa sai ya yi shifta da adalci domin duk mutanen da suke irin irin 'yan bakwai din na haka irin nan ba sabon din na haka shi ba mahaukaci ba ne saboda haka ma yana sa kaya a baro yana sayarwa yana sa tattasai yana sa albasa di yana amma dai kuma baya tasarrufin dukiyar shi ɗari an yi attach din shi da wani da ke sa ido ta da in ka siya abu a hannunsa sai idan wannan ya zartar sannan cinikin yi kun gane ko su akwai wanda ke kula da shi shi dai ba mahaukaci ba ne to dai zaki gan su haka a cikin al'umma wasu garana garana haka masallar salamatan afiya yana da cuta ta aha haka sai Allah ta'ala ce to idan irin wannan ne idan irin wannan ne zai je ɗauko bashi to ba za ki bashi bashi ko ki bata bashi daga ke sai ita ba za ki zo da wakiliyarta wacce take kula da ita a wurin a gabanta za a sassai kayayyakin bashi ɗin duk da ba a suranta aka rubuta ba ba kuma ita ta ci bashin ba amma dai tun da ita take kula da ita ko shi yake kula da shi to a gaban shi za a ci bashi din ya ɗauki saman bita buhu kaza ya ɗauki abin da domin ya ɗauki suga ya ɗauki kaza sai a rubuta sai a maimaita sai shi ya ce to kaga kaza kenan ka siya kaga wannan an sai maka shi 250 in ta tashi sayarwa za ka sayar 100 kaza ne nan shi ya ɗauka yadda aka ya saya 250 din haka zai sayar 250 kun gane ko to duk bayanan za su zo nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala to idan ya zama irin wannan ne falim lil walihu bil adl sai sa yayi shifta da adalci wastashidu shahidaini ku kaba shaidu guda biyu min rijalikum cikin maza ku samu maza rijal maza ba a ce yara ƙanana ba kenan min rijalikum cikin mazajenku kun gaba ba mata ba kenan mazajenku kusuwa ku 'yan kasuwa ko ku musulmai ku ba amsa min rijaliku ku 'yan kasuwa ko ku musulmai idan ya zama ku musulmai ne dole shaidu su zama musulmai in ya zama ku 'yan kasuwa ne to ɗayan ya zama abubakar ɗaya zai iya zama cukuma kenan muna fashin bakin ayoyin fa in lam yakuna rajulaini idan shaidun da za su tsaya a wurin rubuta bashi ba a samu maza biyu ba to fa rajulun dole a samu namiji ɗaya wa mara'atani da kuma mata biyu mata biyu na su ne makafin namiji ɗaya min mantar gauna cikin waɗanda kuka yadda da su mina shuhada su zama shaidu cikin waɗanda kuka yadda da su su zama shaidu saboda mai aka ce mata biyu an ta zilla ihdahuma domin in ɗaya daga cikinsu ta ɗan sha'afa haka fatu zakira ihdahum al-ukhra sai ɗaya ta tunasar da ita ki ce ke ko ki tuna mana bashin nan da wance ta ka eh ta tuna ta tuna kun lura da ke ko wala ya ba shuhada'u kada shaidu su ki zuwa idza ma du'u muddin an kira su zo su ba da shaida kulura lura mai rubutu kada ya ki rubuta in an ce rubuta shaidu kada su ki zuwa shaida in an ce su wala tas'amu kada ku yi ƙasa a gwiwa kada ku yi sanyin jiki an taktubuhu akan ku ki rubuta wannan bashi din kar ku sanyin jiki ku tahi tsaye ku rubuta shi Shahiran abin kaɗan ne au kabiran ko kuma yana da yawa ila ajalihi zuwa dai lokacin da aka rubuta za a ba shi zalikum kun ga rubutun nan kun ga rubutun nan aqsatu inda Allah shine yafi adalci a wurin Allah wa aqwamu lishahada kuma shi yafi tsayawa matsayin shaida mai karfin gaske wa ajina kuma shi yafi kasa yafi kusa Allah tartabu kada ku zuguna ku wai kayan na nawa na dauka bashi ba bashi bashi ku dubai da ake bayanin sa balle na fila karshen watan juma'a karshen ramadana saboda Allah bashi ba ga ga mai kaya ga wanda yake kaya in ma mai sayan kayan ya zama ifi ne ya kawo waliyinsa ga shaidu su ma shaidun an ja musu kunni kada su ki zuwa an kira su illa an ta kuna tijara sai dai kuma idan kasuwancin ya kasance ne hadira kasuwanci ne na yanzu yanzu nan tudiru na na, kuma da kuke jujjuya shi a tsakaninku to irin wannan falesa alaikum junahun babu laifi a kanku Allah ta taktubuha in buku rubuta ba na akwai bayani ne wa ashhidu ku fa tabbatar da shaidu ku fa kafa shaidu idza tabaya'atum idan kun yi cinikayya in kun yi cinikayya ku fa kafa shaidu walayu yudarra katibun kada a cutar da mai rubutu a ce kaza za ka rubuta rubuta kaza to amma ai dubu bakwai da ɗari biyar ne rubuta dubu takwas in ji wa kenan in ji mai kaya dubu bakwai da ɗari biyar ne eh na ji rubuta dubu shida zan baka ɗari biyar in ji wa in ji wanda isiya kenan wala yi darra katibun kada a cutar da mai rubutu wala shahid ko kuma mai shaida kada a cutar da su musulunci ya ba su kariya an ce in an kira su su rubuta kada su ke. to amma su kuma suna da haƙƙi kada a cutar da su wa in taf'alu har idan kuka aikata haka kuka ki rubutawa ko kuka cutar da mai rubutu ko kuka cutar da shaida fa innahu fusuqun bikum to wannan abin da kuka aikata fasikanci ne tare da ku wattaqullaha ku faji tsoron Allah wa yu'allimukumullah ubangiji subhanahu wata'ala yana sanar da ku wallahu shi Allah ta'ala bi kulli shay'in alim masani ne akan komai wannan idan kuna halin gida kenan wa in kuntum ala safarin in ku kasance akan halin tafiya lam tajidu katiban ba ku samu wanda zai muku rubutun ba fa farihanun maqabuda to sai a yi jingina a nan take sai jingina ta zama matsayin matsayin rubutu kenan maqabuda wacce za a karba fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashin ku ya amince ma sashi sashi nawa kenan biyu mai bayarwa da mai karba fali yu'addil ladzi tumina amanatahu to fa wannan wanda aka amince mishi ya bayar da amanar da aka amince mishi wal yattaqillaha rabba ya ji tsoron Allah wanda yake shine ubangijinsa wala taktumu shahada ku kuma shaidu kada ku ɓoye shaidar da kuka ɗauka wa man yaktumha duk wanda ya boye shaida fa innahu asimun qalbuhu to lalle shi zuciyar shi ta cika da zunubi la ilaha illallah zuciyar shi ta yi kirin wallahu bima ta'maluna alim shi kuma Allah dangane da abin da kuke aikatawa masani ya san abin da kuke aikatawa dalla dalla wannan shine fashin bakin waɗannan ayoyi guda biyu wanda yake da izinin Allah ta'ala a darasin gobe za kuma mu bi su gaba-gaba da izinin mai duka ubangiji subhanahu wa ta'ala nan muka take a karatunmu na yau kuma da yake shine na bakwai a wannan wata mai albarka watan ramadan gobe shine karatunmu na takwas kuma da izinin allah ta'ala a gobe za mu rufe wannan tafsiri din a gobe za mu rufe wannan tafsiri din ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai mu dami lafiya kuma ya sanya domin shi muka yi kuma ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da mu ubangiji subhanahu wataala ya albarkace rayuwar mu da rayuwar zuriyar mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk abin da ya shafi kasakasai da aka yi da su da aka yi rikodi abin da ya shafi kasakasai duk masu bukata za su yi magana ta bangaren makarantunsu ko kuma su rubutu sunayensu sai su yi magana gobe a nan insha Allah ta'ala yadda za a yi kasakasan ya kai gare su yadda za a yi kasakasan su kai gare su eh ba dvd guda biyu ba ne dvd biyu za ku ko